sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis goma sha takwas ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe a gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su Bari mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf hukumar sa ido kan sha'anin magunguna ta kungiyar tarayyar Turai EU za ta fitar da sakamakon wucin gadi a yau dinnan Alhamis na binciken da ta gudanar kan rigakafin AstraZeneca. manyan jami'an diflomasiyya da na tsaron kasashen amurka da koriya ta kudu sun kammala tattaunawa a birnin seoul wadda ta fara ja'a kan batun barazanar da koriya ta arewa ke yi ga tsaro sannan an damƙe wani mutumin san antonio daura da gidan mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris a birnin washington dc jiya laraba dauke da bandiga ba bisa ka'ida ba kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa muna tafa da rahoto akan wani mataki ake akan hajjin bana ko za a yi a bana kuwa? har ila da yau dai a hakan da ake akan cewa insha Allahu za a yi aikin hajji. To idan za a yi aikin hajji nan ya zai kasance sai Allah. Neman taimako da sunan agazawa al'ummar da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita ba sabon abu ba ne. amma me yasa agajin baya kaiwa gare su kuma mu ne cikakkun yan gudun hijira din muna gani wani lokaci mu je an ce an taimaka ma yan gudun hijira da kaza an taimaka ma yan gudun hijira da kaza inda zai iso wani abin ya samu mutane direct kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafa da su kenan bayan nan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta shigo don ta gabatar muna amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumar sa ido kan sha'anin magunguna ta kungiyar tarayyar turai EU za ta fitar da sakamakon wucin gadi a yau dinnan Alhamis na binciken da ta gudanar. kan koshin akwai wata alaƙa tsakanin allurar rigakafin covid-19 da kamfanin astrazeneca ya kirkiro da yadda wasu daga cikin waɗanda suka ɗau rigakafin suka rika samun matsalar daskarewar jini. Cibiyar kula da sha'anin magunguna ta ƙungiyar tarayyar turai ɗin ta yi ta bincike kan batutuwa talatin na daskarewar jini daga cikin mutane miliyan biyar a ƙasashen turai waɗanda suka ɗau rigakafin na AstraZeneca. cikin abubuwan da za a duba akwai batun koshin yawan aukuwar hakan ya wuce lamarin yau da kullum idan aka yi la'akari da ilahirin jama'a hukumar lafiya ta duniya who jiya laraba ta ce za ta gudanar da nata binciken kan bayanai na baya-bayan nan da ake da su game da ingancin wannan rigakafin to amma a halin da ake ciki matsayinta shine alfanun wannan rigakafin ya fi kasarar da ke tattare da shi manyan jami'an diflomasiyya da na tsaron kasashen amurka da koriya ta kudu sun kammala tattaunawa a birnin sol wadda ta faraja a kan batun barazanar da koriya ta arewa ke yi ga tsaro sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaron amurka leo Eston sun yi ganawar bai daya da ministan harkokin wajen koriya ta kudu chung da na tsaron kasa su wuk a yau dinnan alhamis mun himmantu ga ganin babu nukiliya a koriya ta arewa da rage barazanar da koriya ta arewar ke yi ma amurka da ƙawayenta da kuma inganta rayuwar dukkanin koriyawa ciki har da ma mutanen koriya ta arewar waɗanda ke ci gaba da wahala saboda yawan kuntata musu da ake yi a ƙasar a cewar bilinkin a yayin wata hira da manema labarai yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na farko Hukumar alhazan Najeriya NACO ta ce zuwa yanzu ba ta da tabbacin ko za a gudanar da aikin haji a bana, amma tana kyautata fatar yiwuwar hakan. Bayan taron liyafar karrama jakadan Saudi Arabia a Najeriya, Faisal Ibn Ibrahim Al-Gamdi. Hukumar alhazan ta ce har yanzu ba a kai ga sanya hannu na yarjejeniyar gudanar da aikin haji ba, kamar yadda aka saba. amma hukumar ta ce a shirye take don fara aiki da zarar ta samu amincewa daga hukumomin ƙasar saudi arabia ga ƙarin bayani a rahoton da nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana. Hukumar alazan da kan jagoranci sauran jihohi wajen bin ka'idojin cikin gida da na Saudiya aikin hajjin ta ce dare da rana tana kan tsare-tsare na zaman kota kwana kan izinin gudanar da aikin da hakan bai samu a bara ba don Saudiya ta bude kofa ga maniyyatan ketare su shigo ba don annobar coronavirus. Jami'ar labarun hukumar Fatima Sanda Usara ta ce an yi sa Saudiya ba ta sanya Najeriya jerin kasashe masu tsananin kalubalen corona ba da ke nuna matukar za a ba wata kasa dama da taho da alhazai Najeriya za ta samu ta goma shi. Har ina da yau dai a hakan da ake akan cewa insha Allahu za a yi aikin hajji. To idan za a yi aikin hajji nan ya zai kasance sai Allah kamar yadda ya faru a wancan shekaran bara an yi aikin hajji amma ba wai an bar kowa da kowa ne je aikin hajjin ba yadda su kasar Saudiya suka tsara hakanan suka zartar da aikin hajji su suka yi zaɓi waɗanda za su je aikin hajji waɗanda suke mazauna ƙasar ne to muna kyautata fatar allah ubangiji ya sa wannan shekarar ya kasance za a bar wasu ma 'yan waje su samu zuwa aikin hajji amma har zuwa yau har bayan taron nan babu wani maganan da ya fito akan cewa za a yi aikin hajji ko ba za a yi ba shi kanshi bai furta cewa akwai wani zancen aikin hajji yanzu a ƙasa ba ma'ana dai mutane su zauna su ci gaba da addu'ar fatar allah ya tabbatar da lamarin eh haka ne mutane su ci gaba da fatan alheri ubangiji allah ya ya sa a je aikin hajji idan za a je din ma idan akwai wasu sharuɗa da saudi arabia za su kafa domin zuwa aikin hajji idan maniyaci bai cika wannan sharaɗin ba ya yi haƙuri aikin hajji al'amari ne na ubangiji sai wanda ya ga daman kira shi ma shugaban kwamitin ketare na majalisar dattawa da ke teburi ɗaya da jakada algamdi wato adamu bulkaciwa ya ce duk batun zuwa hajjin bana na nan bisa fatar alheri ne da ake yi kamar yadda shi ambasada bai fito karara ya ce mana e za a yi aikin hajji ba saboda bai sami kasar shi bata yarje mashi yawa na furuci ba yana jira sai hukuma a kasarsa saudi arabia sun ce e a faɗa wa duniya za a yi haji kafin shi ya ambata wannan amma in ka saurari jawabi na na ce abin da muka fahimta da taron da muka yi da shi a senate da kuma wanda muka yi a nan yanzu wajen cin abincin nan abin da muka fahimta shine cewa da insha Allahu bana za a yi aikin hajji din shin kun za ta samar wa alhazai saukin samun rigakafin corona in hakan na daga ka'ida zuwa haji ga amsar Fatima Sanda Usara eh in dai har ya zama hakan shine sharaɗi. an riga an mana alkawarin allah da za a cire mana iya adadin alhazai da za su je aikin hajji da dole sai an yi rigakafi muna da wannan tabbacin. Wani abun dubawa shine yadda farashin dala ke tashi kan naira da hakan ka iya shafar farashin kujerar haji matukar gwamnatin Najeriya ba ta sanya tallafi ba. Nasiru da kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu dai masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf kasar Laos da wani kamfani wanda masu shi 'yan China ne akasari sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 25 wadda a ƙarƙashinta kamfanin zai gina tare kuma da kula da wata tashar wutar lantarki da tura wutar lantarki ma ƙasashen ƙetare abinda wani jami'in gwamnatin ƙasar ya gaya ma kafar labarai ta rfa kenan kamfanin mai suna electricité du lagos transmission company limited an ƙaddamar da shi ne ranar ɗaya ga watan satumban bara inda kamfanin wutar lantarki na electricité du da kamfanin wutar lantarki na china southern power grid suka rattaba hannu kan ikon mallaka wanda ya mallake ma kamfanin na china southern power grid kaso mafi yawa na hannun jarin tashar wutar lantarkin a ƙarshe manzon amurka na musamman kan harkokin iran robert mule ya bayyana cewa hare-haren baya-bayan nan da wasu ƙungiyoyi masu alaƙa da iran suka kai kan sojojin amurka a ƙasar iraki na sa gwamnatin biden na daɗa fuskantar rashin goyon baya a cikin ƙasar a ƙoƙarinta na aiwatar da sabuwar hanyar warware tankiyar amurka da iran a diflomasiyance sojojin amurka da ke ƙasar iraki da kuma wasu sansanoninsu sun fuskanci hare-haren rokoki a lokuta da dama tun daga watan jiya da suka ritsa da mutane da yawa ciki har da wani ba amurke dan kwangila wanda ya rasa ransa. sojojin amurka su mai da martanin hare-haren farko da aka kai kan wani filin jirgin saman soji mai dauke da sojojin amurka a birnin irbil ranar 16 ga watan fabrairu ta wajen auna wata kungiyar mayaka mai samun goyon bayan iran wadda ke gabashin siriya bayan kwanaki tara wani shafin yanar gizo mallakin kafan labarai ta politico da ke nan amurka labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bar mu je ga mu na gaba Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana neman fiye da kimanin dala Amurka biliyan ɗaya don amfani da su wajen kai agajin gaggawa ga mutane kimanin miliyan shida da dubu ɗari hudu da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita a cikin wannan shekarar ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya na cewar an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa akan maganar taimakon mutanen yankin. Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira OCHA ta tana neman dalar Amurka biliyan ɗaya don taimaka mutane kimanin miliyan shida da dubu ɗari hudu da rikicin Boko Haram ɗaiɗaita a wannan shekara na dubu biyu da ashirin da ɗaya. Ƙungiyar ta ce wannan rikici na Najeriya ya sake jefa miliyoyin mutane cikin halin kakanikayi musamman wanda rikicin ya ɗaiɗaita da kuma matsalar cutar COVID-19 da yanzu hakan ke ci gaba da addaban tattalin arzikin ƙasar duniya. Ana da kimanin mutum miliyan biyu da rikicin Boko Haram ne da ta a Najeriya da kuma ake kiyasin cewa kusan kashi saba'in dukkaninsu daga jihar Borno suke kuma kimanin mutane miliyan biyar da dubu ɗaya suna fama da matsalar yunwa a cewar kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kungiyar ce ko mutum miliyan shida da dubu hudu da yanzu hakan a tagayyara suke kuma ana da adadin miliyan mutum takwas da dubu bakwai da suke bukatan taimakon gaggawa. Kungiyar Majalisar ta dai bayyana jihohin Borno da Yobe kuma jihar Adamawa a matsayin jihohin da suka fi kowace jiha fuskantar matsaloli mafi yawa a Najeriya. wannan sanarwa da ya wani shugaban gwamnan kungiya na najeriya dr edo kalun ya rattafa hannu na nuni da cewa an fuskanci matsaloli mai yawan gaske a shirin arewa maso gabacin najeriya a cikin shekarar da ya gabata musamman ma wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya wadda sakamakon cutar covid-19 ya daɗa taimakawa wajen faɗaɗa wannan matsala kwace yanzu haka kuma akwai mutane miliyan biyar da dugu ɗaya da ke fuskantar barazanar yunwa wanda shi ne za a iya cewa mafi muni cikin shekaru hudu da suka gabata musamman ma wannan shiya to ko menene fata buƙatar waɗannan 'yan gudun hijira da ake neman waɗannan kuɗaɗe domin su? Sunana Ibrahim Salihu, ni ne chairman na Goza IDPs wanda muke nan cikin wannan sansani. Eh, to a gaskiya an sha yin taimako daban-daban wayanda ji muke yi kuma mu ne cikakkun 'yan gudun hijira din muna gani wani lokaci mu je an ce an taimaka ma 'yan gudun hijira da kaza an taimaka ma 'yan gudun hijira da kaza inda zai iso wannan abin ya samu mutane direct maganan gudun hijira din ma koke-koken da yawanci mutane suna fitowa su yi ma ba za a yi shi ba zan dan baka misali akan wayansu abubuwa da aka yi an bayar da relief na corona an zo an ba ma mutane muna jin labari wani an ba shi dubu dari biyar dubu dari hudu kaza kaza ba yadda babu dai amma a cikin camp din nan ina gani gaba daya don ni ne overall camp chairman na five local government din babu mutum daya wanda zai ce yayi benefitin wannan abu so kaga duk abin da muna ji cewa za a yi mana mu in ba mun gan shi bane gaskiya ba mu cika ba da eh, yarda da wannan abu din ba amma muna muna welcoming abin in zai zai shafi mutane kan. sunana buba sale wanda aka san shi da china ina idp cam a bakasi eto eh alhamdulillah su kuma da suke kokari su nemi yadda za su taimaka mana to allah ya ba su iko a taimaka musu su taimaka mana wannan abu ne abun fahariya a gare mu mu ma za a zo a taimaka mana da shi akwai kuka da yan gudun jira suke yi na cewa ko da an samu irin wannan taimako wani lokaci sai ga ya makale a hanya ya kuke kallon wannan batu eh tabbas wannan kam haka ne domin a gaskiya za ka ji ni na ji ma a gidajen rediyo an taimakawa 'yan gudun hijira an mimi a nan banda wannan shekara da shekarar da ya wuce a disamba aka ba da ma mata sabulu ba wani abun da ake damin mutane da shi sai a zo a tara mata ana musu waka ana meme wannan ba taimako ba ne a nema wa mutum hanyar da zai iya taimaki kanshi ba wai a kama kifi a bashi a'a a nuna mishi yadda ake kama kifin to zai taimakawa kansa to a yanzu dai wanda ya riga ya wuce ya wuce allah ya sa waɗanda suke so su gera abun allah ya sa su gyara mu kuma mu samu mu zauna kuma allah ya baiwa gwamnati ikon ya mai da mu gidajen mu lafiya wasu daga cikin yan gudun hijira da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya yanzu kuma ga shirinmu na gaba masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar. A yau za mu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin. Tare da ni a cikin shirin akwai wani babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya. Kazalika shine babban likitan alhazai na Najeriya wato Dr. Ibrahim Kana. Dakta barka da wannan lokaci. Dr. ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona? Yadda kika yi bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa Najeriya bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbata labarai a fahimtar da jama'a game da wannan rigakafin din shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shi shugaban kasa ka baki ɗaya kenan watan shugaban Muhammadu Buhari da shi aka fara wannan rigakafin bayan haka nan kuma aka yi sakataren gwamnatin tarayya ga baki ɗaya da sauran manyan-manyan 'yan siyasa na Najeriya wato shugabannin mu kenan ma'ana idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya sun sun an shi wannan rigakafin to lale ya nuna akan cewa wani da kuma kada ya tsorata kada hankalin kowa ya tashi ya je ya ɗauki wannan rigakafin na farko kenan na biyu idan mutum bai da lafiya ina zai je asibiti wani zai gani likita idan likita bai lafiya ba zai gani likita amma duk da haka gwamnati ta ce likitoci su za fara ba wannan rigakafin shi yasa duk wani likita da wani ma'aikacin kiwon lafiya a Najeriya wato nurses da famasi da makamantan su su ma gwamnati ta ba su wani rigakafin kyauta kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin daga Abuja har zuwa duk wani jihohi a kasar Najeriya a Najeriya gaba ki daya saboda haka abu ne wanda dole da mu da ku 'yan jarida dole mu taimaka mu faɗakar da jama'a game da wannan ainihin a rigakafin akan cewa babu wata matsala kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita da mutane suke yi akan cewa wannan kasan ba sa yin rigakafin rigakafin na ya kashe mutane wannan zance ne da ba ta da tasiri a bari ma in ta ba da wani misali guda ruwa da muke sha nan ita kanta tana da illa jikin mutum paracetamol da muke sha kullum na ciwon jiki tana da illa jikin mutum duk wani rigakafi da ake mana tun da can su ma sa da illolin sa jikin mutum saboda haka ita kanta rigakafin corona virus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli da ta za su biyo baya amma duk illoli kafin magani mu a kimanke kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita sai an tantance an tabbata kan cewa wannan illoli za su biyo baya ba za su yi illa yadda zai kawo ga mutuwa a da har zai ta da jama'a hankali ba saboda haka dole ne mu ci gaba da wa jama'a bayani akan cewa su kwata da su ni ma kai na ina ma shiri kenan in je ni ma a jami'in wannan kafin ina ma da gwamnati ta yadda a jawa iyali na ma amma iyalai na ba ma fitan kiwon lafiya ba aka ce a fara da mutu na a tabbatar akan cewa eh kowa ga cewa mu kiwon lafiya da shugabanni su dawo na rigakafin amma nan gaba kaɗan idan aka kai ga iyali ni ma iyalai na insha Allahu dukkan su kowa zai ja mun iya mai amai wannan rigakafin mutane da yawa saboda ni na yi hira da jama'a wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar bata riga da ta zama annoba ba dan me za a karɓa rigakafin har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da kan jama'a da faɗakar da jama'a don su fito su yi wannan rigakafin? Eh, kwarai da gaske na farko shi sa muka ce yanzu haka ma'aikatan mu kullum suna gidajen rediyo gidajen talabijin kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin. Bayan haka akwai takardu da yawa da aka bubbuga da kuma social media da ake ta rubutawa ake bazawa a Najeriya gabaki daya. Duk inda mutum shiga yanzu a da akwai rubuce-rubuce da ma'aikatan muka yi kuma muna kan yi kuma za mu ci gaba da yi mu ƙara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin ba abin da za mu iya fiye da ya wuce wannan me ya wuce kuma bayan da jama'a da ya kai ga cewa ainihin shugaban ƙasa shi da kanshi Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi to shugaban ƙasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji haɗa wannan rigakafin me zai sa jama'a da mu muka zaɓe shi mu mun amince kan cewa shi ne shugabanmu da ba za mu je me ya wuce wannan kuma saboda haka ni a tunanina dole ne mutane su yi tunanin akan cewa rigakafi na da kyau ko bai da kyau a'a but amma an wuce wannan an wuce wannan sai wani naka ya rasu da ainihin ciwon coronavirus shi ne mutum da ga mahimmancin wannan abin nan shi yasa kuma muka kawo wanda ma duk wanda suka kamu da corona da wanda suka warke da wanda ma ba su kamu ba aka masu wannan rigakafin muna kawo sa tv su ma suna ba da labarai yadda abubuwan nasu yake idan maka lura ko jiya ina talabijin an nuna wasu 'yan jaridu wanda su ma an je wata 'yan uwanki na bukan aikin ki su ma an je an musu wani rigakafin me kawo ga haka su ainihin masu watsa labarin. su ma su yi a musu rigakafin jama'a su gani akan cewa hatta ma 'yan jarida su ma ana musu wani rigakafin kuma me suka ce su ke rubuce-rubucen sun ce ba abin da ya su lafiya Ɗalau kamar ma an musu allura ne da suka saba yi kullum saboda haka mu za mu ci gaba da kira ga al'umma duk wani dan Najeriya duk inda yake rigakafin nan a yanzu ma ba ma zama samun ainihin rigakafin nan ba tukuna za su cigaba shigowa idan suka ci da shigowa muna kira ga jama'a jama'a su daina jin tsoro kada ma wani tada hankalin shi ba abin da rigakafin nan zai mishi insha Allah muna kuma fata duk wani illoli da zai biyo baya Allah ya kama da saukin ta tana ma duk wani matakai da ake gwamnati mun dau matakai daga cewa idan ma mutum ya samu illa da wani rigakafin akwai matakan da za mu ɗauka za mu yi komai da komai to haka ni ma ina kira ga jama'a da kowa ya kwata da hankalin shi kowa ya kwata da hankalin shi ya ɗau wani a Wato rahotanni sun nuna cewa wasu ƙasashe sun dakatar ma da ba da allurar rigakafin ita nau'in wannan AstraZeneca kamar su Faransa da sauransu. Likita me za ka ce wa 'yan Najeriya game da sahihancin ita wannan allurar? E kwarai kwarai da faransa da norway da wasu makama da wasu kasashen turai sun dakatar da ainihin eh, wannan rigakafin musamman ma na astrazeneca abin da ya faru shine jama'a su gane yanzu ba lokaci ne na yin tatsuniya ko awa jama'a karya ba kwarai sun dakatar me kawo da suka dakatar me kawo da suka dakatar abin da ya faru shine ainihin akwai bacin na wannan vaccine din wato wannan rigakafin da aka ƙirƙiro aka kai kasashen su to su ne wannan bacin suke da matsala ba wai ainihin rigakafin ne ita kanta ke da matsala ba a'a ita wannan bacin bari mu bada misali yau kamfanin dangote ana yin siga kamfanin dangote ana yin siminti yana iya yiwuwa kamfanin su na obajana shi zama ta cewa sun kirkiro ka buhunan siminti dubu ɗari sai aka ɗauke su aka jiya sokoto zamfara da kebbi sai aka lura ta cewa la ai wannan wannan bacin nan da aka yi su nan simintin ba su da kyau sai kaga za ta dakatar da amfani da su kenan amma kuma yana iya yiwuwa simintin da aka dangote aka producer a misali a benue ko a wani kamfanin su daban da ke ogun har ba su da wani matsala to ne irin namu kenan a Najeriya yanzu eh an amince akan cewa su ma kamfanin AstraZeneca su ce eh sun amince akan cewa eh ana samun wannan matsala amma ba wai ainihin rigakafin ke da matsala ba a'a lokacin yanayin producing din watan kirkiro ainihin wani rigakafin ne a wannan lokacin wanda aka yi wani kasashen su adda matsala shi sa aka dakatar yanzu ko dakatarwa ma da aka yi yanzu a yanzu ana rana kan bincike a ya faru a kamfanin lokacin ake wannan production din amma mu Najeriya ina tabbatarwa 'yan Najeriya mu mu rigakafin da aka kawo mana Najeriya ba ta ma da alaka da wannan ba ma guri guda a kai producing ɗinsu ba sau da ba mu da matsala mutane su kwanta da hankalin su wannan labari ne daga can kuma Allah ya tsaye da wannan abin a can ɗin. To amin likita amma mutane na ganin kamar ana so ma a tilasta musu yin wannan rigakafin ne shin ya zama dole ne kowane ɗan Najeriya su ya karɓi wannan rigakafin? a to dama tun da ake polio an taba sa wani dole je rigakafin ne ana yellow fever an sa wani je rigakafin ne dole lokacin da ake jama'a suke mutuwa da ciwon a sankarau wato meningitis kenan an je gwamnatin mun siyo wani rigakafin mun kawo musamman ma arewacin Najeriya mun taba tilasta wani je rigakafin ne ai mai rigakafi ba ba ba dole ciki hmm. sai in kana so mu mu ma'aikatan asibiti mu ne za mu ce a ya kamata ka je ka yi idan misali yanzu rigakafin a ciwon sankara wato meningitis da kullum jama'a suna mutuwa yanzu dai muna wata uku kenan Allah ya kiyaye an fara zafi kenan yanzu to yanzu ne ma ainihin ma lokacin ciwon a sankarau to shi sa mu ma yanzu muke wannan rigakafi mun tilasta wani je ba wanda aka tilasta shi ya je rigakafi amma idan mutum ya yi ya taimaka kan shi ya kuma taimaka al'umma saboda idan ya tafiye da wannan kwayan cutan kwayan cutan nan ba za ta mai komai ba kuma zai taimaka akan cewa ba zai ma iya da cutar sosai sosai ba to haka ya ce ma coronavirus ba cewa muke dole sai mutum ya jira wannan rigakafin ba amma abin da muke gudu shine idan cutar idan cutar ta kama mutum ya mutu kuma fa kaga mu ba mai aikin ba kenan ina amfanin gwamnati shi sa gwamnati ta ce a ga rigakafi nan a je a yi amma ba ce dole ba ba inda aka ce dole. To likita kawo yanzu za a iya cewa mutane nawa ne a Najeriya suka yadda suka karbi wannan rigakafin? a takaice zan ina ya faɗi kai tsaye akan cewa rigakafin da aka mana najeriya kusan da ke miliyan hudu to an kullum raba su muke a jihohi jihohi jihohi yanzu mai amfani da hamsin cikin a bisa ɗari akan ainihin rigakafin da aka kawo najeriya shi sa ma nan da 'yan kwanaki kaɗan muna sa ran za mu ƙara samun ƙarin ma rigakafin saboda kar a zo a kai lokacin da rigakafin su ƙare ana ce ana jiran wasu yawwa yanzu muna jiran ma wasu ne su shigo najeriya a ci gaba da samun ƙarin rigakafin su ta shigowa su ta shigowa idan kika bi suna sati biyu da sun ka wuce baya can jama'a suna ta jita jita kan cewa mu ma gwamnatin najeriya mun kasa siyan rigakafi an kawo rigakafi ma zuwa tana balata namu Najeriya muka ce su da hankalin su to yau ga rigakafi jama'a sun cire salon labari ba ina rigakafin bane a ya za a tilasta mu jama'a rigakafi to kasan mu kenan na Najeriya sai dai abin da mu da mu ka hakuri da juna mu kuma ci gaba da hakuri da kuma kira da jama'a a kai hakuri a ji wani rigakafi to masha Allah masu sauraron mu duka duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako to a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin Dr. Ibrahim Kana. sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya masu iya magana dai suka ce wai rigakashi ya fi magani a daidai wannan lokacin kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email sakon na farko ya fito ne daga abacha macina jihar yobin najeriya ya ce salam murya amurka shirin majalisar dinkin duniya na samar da tallafin kudade ga al'umma arewa maso gabashin najeriya waɗanda hare-haren 'yan ta'addan boko haram ya shafa don inganta rayuwarsu abin yabawa ne da farin ciki kwarai allah ya sa idan wannan tallafin ya samu al'umman yankunan karkara na arewa maso gabashin su amfana da tallafin kudaden saboda an daɗe ana ruwa kasa na shanyewa rijiya tana ba da ruwa guga tana hanawa sai kuma saƙon ado salati goma ga annabi daga rijau ya ce ina jajinta wa al'ummar kasar Nijar akan kisan gilla da 'yan bindiga suka yi wa mutum 58 a kasar Nijar. Su kuma mamatan Allah ya sa aljannatin Firdaus ita ce makomansu. Mu kuma da ke raye idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sako na gaba na cewa salam voa hausa muna mika mu ga iyalan mawaƙiyar manzon tsira nan muhammad sallallahu alaihi wasallam rabi'atu ubangijin allah ya mata rahama ya kuma bawa iyaye da dangi da abokan zama haƙuri juye wannan babban rashi daga kawu mai ruwa bajoga da abubakar salisu alkemi potaskum sakonmu na ƙarshe na cewa muna goyon bayan mataki da majalisar wakilan najeriya ke shirin ɗauka na bin bahasi akan yadda aka sayar da kadarorin gwamnati ganin irin yadda zargin an tafka walawala da kumbiya-kumbiya daga shitu usman mahuta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Amma kamun mu yi sallama da ku, bar mu miƙa saƙon alhini da ta'aziyyar muryar Amurka zuwa ga sarkin ɓurmin jabo Alhaji Garba Aliyu na rasuwar Alhaji Muhammad ɗan Atto Jabo, mahutan Jabo. wanda Allah ya warasuwa shekaran jiya da fatar Allah ya ji kanshi da rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari baya mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sautin Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.